a wannan yanayi babban abin da zai kawo musulmi haɗin kai shine alaikum anfusakum kowa yi ƙoƙarin gyara kansa da gyara zuciyarsa a lokacin da kake canin kaza shine mafi daidai to kai kai ƙoƙari kai abin da kake ci shine mafi daidai din karka ce za ka lazimta wani sai ya bi fahimtar ka domin lasta alaihim bi musaitir illa manta wallawa kafar shi ubangiji ya gaya wa ma'aikisa sallama kai fa ba dole ba a turo ka zama dole ne he ka sa sun imani ba annabi ma fa kenan lasta alaihim bi musaitar kai ba ka zama dole za tilasta musu ba za ka lazimta musu ba to ya zamto wannan shine fahimtar ka amma ka ji mutum na la ilaha illallah yana furcin shahada amma duk da haka kana ganin cewa wannan shahadar shahadarsa bata isa ba yana salloli biyar ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sai dai kawai fahimtar ka ne shi bai gamsu da shi ba sabanin fahimtar ka ce akan wannan zaka iya kallon abin da zaka yi wa kafiri ka tausaya kafiri ba ma kirista ba amma ba za ka tausaya musulmi dan wanka ba anya zuciyan akwai rahma anya zuciyar akwai insaniya anya zuciyar da ta iya tausaya ma mafi kai zuciyar musulmi da dutsi dutsiyan musulmi na tausaya mata balle kuma dan adam mu tuna rayuwar sa sallah annabi ya kai ga cewa abubuwan da ba sa motsi kada aina ma laysa yulhamu kad ulhima ma laysa yulhamu uqala'u mun ga irin jamadatu sandararrun abubuwa manzo Allah na kai musu dauki ba masu rai ba mutuna kisa san abin da ya faru da ma'aiki sallama a lokacin ma'aiki na khutba cikin masallaci yana cikin khutba sai wani sati kafin ya zago zai khutba sai wata mata ta hada mimbari ko aka ce ɗanta ne ya zama kafinta ya haɗa mimbari ta ɗauko mimbarin ta kawo manzan Allah sallallahu ma'aiki ya gode da mimbarin da aka kawo sati da ya zo yana yi akan kututturen dibino yana jingina da shi ma'aiki sai aka saka mimbari aka ɗaga kututturen dibino aka kai shi karshen masallaci manzan Allah ya hau kan mimbari yana khutba sai aka je masallaci yartajib masallaci yana girgiza ga ko sai aka ji kuka kaman kukan ah, hanene isharin kaman kukan jaririn raƙumi talata boda kuka masallaci sai fari yake na girgiza mutan masallaci sai suka gane kukan nan yana daga kututturen dabino ne yake kuka sahabbai suka dinga kuka kututturen dabino yana kuka saboda ya samu rauni na rashin kusanci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama bai ci gaba da khutba ko umarni a yi shiru minbari ya shiru ba ma'aiki sai ya sauka manzo Allah ya je samu kututturen dabino annabi ya dafa shi annabi yana dafa shi kowa a masallaci ji kututturen dabino ya yi shiru tsit manzo Allah shi ke cewa kututturen dabino me yasa kake kuka yace ya rasulullahi ni santa da kai a masallaci ɗaya fa suke masallacin nan kuma manne ke da gidan manzon Allah amma shi dai kawai in annabi bai dafa shi ba bai samu nutsuwa ba wannan wani nasi ne zai karantar da kututturen dabino na aikin ashe soyayya kai ne kake da gwargwadon abin da zaka iya kai cikin soyayya wannan shi zai karanta da kututturen da manzo Allah ya ce ma da bino to baka yadda ba na ɗauke ka na dasa ka a gidan aljanna ko kuma na mai da kai a duniya ka ci gaba da rayuwa ya ce na daɗi in koma gidan aljanna masoyan annabi suna ci kuma a can annabi yake yanzu da bino ya samu rayuwa Manzala Allah ya tausaya da bino. annabi ya tausaya wa dutse annabi ya tausaya wa jaririn dabba annabi ya tausaya wa Maguji. ya tausaya ba majusi ya tausaya wa bayahudi ya kai ga cewa ma'aiki na zaune aka zo aka wuce da gawa gaban ma'aiki aka ma'aiki aka ce hawaye na fita idansa manzo Allah ya mike tsaya sahabbai kuma suka tattashi sai wasu suke cewa ya rasulullahi inna ha yahudiyya wannan ai gawan ba yahude ne an san inda yahuda suke kin ma'aiki amma buɗin bakin manzan Allah manzan Allah ke cewa a'a nafsun aflatat minni ilal nari manzan Allah ce ba haka bane dole ina kukan tausayi ran da za ta tafi ta je ta shiga wutan jahannama saboda ta ki ta bi ni shi da aka wajabta bin sa ba in an mutu cewa ke Allah ya tsine ba ba an mutu cewa ke yan wuta bane la'anannu kaza kaza ne a'a nafsun aflatat minni ilan nari rai ne ta tsere ta gagara ta tsaya ta yi hakuri ta bi ni shi ta tafi wutan jahannama ne ke tausayawa wannan ran yau ko da a ce masu maulidi kana sabanin fahimta da su me zai hana ka yi ƙoƙari ka irin abin da Dr. Ahmad Gumi yi wanda jawabansa ya saura duk wanda ya saurari maganansa ya yi magana ya abin da ya shafi zallan humanity magana kan humanity kawai ɗan adam Me ne haƙƙin ɗan adam yau a kaddar cewa a musulunci musulunci ya yarda kawai wani ba a sani ba musulmi ko arne ko kirista la'alla ma aswa'u sannan ya zo ya ɗauki bam kawai ya jefo jarirai suna nan mata suna nan duka ya kashe su kuma musulunci ya ce ku yi murna ya kashe su a ce ku yi murna ganin hadisi a bukhari sharuɗan yaƙi da ma'aiki sa sallama annabi yana ba da sharuɗa sun kai bakwai sharuɗa bakwai na farko ban da kashe yaro ba a kashe jariri ba a kashe tsohuwa tsoho ba a kashe mace kawai ba a kashe mace in ka ga an kashe mace ko tsoho sun ɗauki bam ne ko makamira sai su kashe mutum sannan ba a kashe rahibi abidi duk mai bauta fada ko kirista pasto duk wanda yake cikin bauta ba a zo a kashe shi sannan haka wanda ya saran da daga hannu bai yake ku ba musulunci haramun ne ku kashe shi domin yana mika hannu zuwa ga sulhu haka baya ga wannan dukkanin wanda suka yarda za su ba da jizya ba a kashe su wanda suka yarda za su yi mudahana ma ko ne a ce wannan sun yarda za su yi biyayya musulunci bai da kashe su ba sannan ba a kashe mutum kuma sai an isan masa da sako a wannan lokacin gashi ya ƙi karɓa wannan fa ba fa musulmi ake magana ba ana magana wanda ba mushriki kafiri ba kirista ake magana ba mushiriki kafiri mai yakan musulunci duk garin da aka je ma'aiki su sallama idan ya je yakan sauka da asuba ya ji garin an kira sallah in an kira sallah nan garin haramun ne a yaki garin sai dai a shiga a yi magana da su amma ba a shigowa gari a yaƙe su matukan akwai mai kiran sallah mutum ɗaya tak a gari haramun ne ba a yaƙan gari in akwai mai kiran sallah mutum ɗaya Allah ma bai halaka mutanen annabi ludu ba sai da ya tsame masu imaninsu bai halaka al'umman annabi to ta yaya ne za a yi ya zamto kawai akan wani ɗan kuskuren saɓani mu raba kan musulunci to muna ba da nasiha ba duk wanda yake jin zafi akan maulidin manzala, mun libara mu daina har tashin kiyama inda ranmu da numfashinmu za mu ci da maulidi ko mu kaɗai ne ko a zuciya ne ina zaune sai aga ina murmushi ina maulidi na tuna ma'aiki zan hadarto ina murna ne da samuwarsa saka idan har za a ce dole sai an bar maulidi to wannan wani hukunci ne wanda mutum yana neman baya son zaman lafiya Za ka iya kai yaƙi daga kowace iri ce mun gani da ƙur'aniyun suka dinga nuna simfati suka dinga nuna ba da tausayi ga irin wannan kisar da aka yi na ta'addanci kisar rashin tausayi don wanda yi ko da a ce ya yi akan kuskure ne wannan ta'addanci ne mun ga yadda salafiyawa salafawa wanda akwai tsafi zafin ƙeya amma sun kau da wannan ƙeyya sun kwantar da ransu sun yi kira zuwa ga abin da ya dace mun ga wa'inda 'yan izala ne gwallaga mun ga 'yan izala wanda suke kaduna mun ga 'yan izala wanda suke jos mun ga duka sun nuna simfati mun ga wa'inda ba ma musulmi ba ne kirista ne an samu fasto da har kusan kuka ke na hawaye yana ganin wannan abin da aka yi ba daidai ba ne kuma kamar yadda kuka sani irin wannan kisan koma kiristan aka yi kai koma kafiri aka yi ba za mu yi farin ciki ba wannan kisan kare dangin koma yan ta'addan aka yi ba za mu yi farin ciki ba a ce yan ta'adda a shiga da jariri da mata wanda ba su da hannu wasu ma ba a sani ba hala sato su aka yi suna nan kuma an zo an musu tarsasa kuma hukuma su zo su kashe su muna kira ga gwamnatin Najeriya za mu ci gaba da kira kuma za mu yi yau za mu sake yi gobe za mu yi jibi lallai irin wannan abun ai bincike ai bincike kiyayewan faruwan makamancin wannan kiyayewan faruwan kiyayewan faruwan makamancin wannan billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم yau cikin yardan Ubangiji mai kowa mai komai za mu ci gaba da karatunmu na littafi a wannan rana na ran juma'a takas ga watan disamba 2023 yau da mu tashi a darasi na goma sha bakwai darasin da ke karantar da mu sunnonin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake na zikirai wanda aka ji daga bakinsa ta hanyar sunna ingantattu kamar yadda a wancan karatunmu na sha shida mun karanta wato wasu hikimomi da hadisai wanda suke magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama da maganan kariya da tsari da addu'o'in da mutum zai karanta a dukkanin lokacin da yake nufin yin wato shiga masallaci da falalan kiran sallah da shauran addu'o'i da dokokin da ke cikin masallaci na abin da ya shafi wato yin eh, cikiya da abin da ya shafi ah, waka a cikin masallaci da tasirinsa da makamantansu yau insha Allahu za mu tashi a babin nan da yake magana akan wato falalan kiran sallah menene kiran sallah me falalan kiran sallah menene limanci menene ladanci wanda duka za mu ji wato hadisai daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu faddatul azan babin da ya magana akan falalan kiran sallah rawaina an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستحموا رواه البخاري ومسلم في صحيحهما hadisi ya zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san alkhairin da ke cikin sahun farko a cikin sallah da sun san alkhairin da ke cikin zuwa masallaci akan lokaci sannan sai zamto bayan da za a yi mutum ya samu sahun farko sai an yi ƙuri'a manzo Allah ce da za su yi gaggawa kuma da su tsaya a yi wannan ƙuri'a din don su samu nasara su ci a ce su ne suke cikin sahun farko a sallah a lokacin da gabatar da sallah wannan ba komai bane annabi nan da mana kuɗaitarwa ne domin yanda idan har mutum yana son ya je masallaci ya samu lada cikakkiya to ya je akan lokaci na farko ya samu ya shiga cikin sahun farko wannan annabi ke cewa da mutane sun san wannan muhimmancin abin to har ƙuri'a za a na yi a ƙofar masallaci domin kowa yana son ya zamto shi ne zai zauna a sahun farko saboda ladan da Allah ya aji mu wa'inda suka zauna a sahun farko shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi lauya alamin nasu ma fi nida'i was saffil awwali summa lam yajdu illa an yastahimu alaihi lastahmu manzo Allah ce da mutane sun san alkhairin da ke cikin kiran sallah da kuma alkhairin da ke cikin zama a sahun farko a masallaci sannan sai zamto mutum ba a bashi daman ya kiran sallah ba kuma ba a bashi daman ya zamto a cikin sahun farko a masallaci ba manzo ya ce in har aka ce dole sai an yi ƙuri'a ma da su tsaya a yi ƙuri'a da su wannan yake nuna mana cewa ladanci ba karamin al'amari bane a musulunci da lada a cikin ladanci kamar yadda a ranar alkiyama manzo Allah yake cewa masu ladanci masu kiran sallah za su fi kowa tsayin wuya lokacin da kowa yake cikin gumi da jin zafi to shi ne yana cikin shan kamshi da haske na aljanna tun daga nesa za a na nuna shi domin yana ce wanda suka kira al'umma zuwa ga yin alkhairi to shi sa manzo Allah yake cewa lallai wato kiran sallah da wato zama a sahun farko da a ce mutane sun san falalan da ke cikin sa to in ƙuri'a ma za a yi mutum ba zai yadda ba sai an yi ƙuri'a domin a bashi dama ya zama ladani ko a bashi dama ya zama to masu zama a cikin sahun farko al-Imam bukhari ya rawaito wannan hadisi da al Muslim a cikin sahihin su ingantattun hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallama alaihi wasallam nudiya salati adbar shaytanu wa lahu dura'un hatta la yasma' at-ta'zin Abu wanda al-Imam al-Bukhari rawaita al-Imam Muslim ya rawaita wannan hadisi manzo Allah cewa idan aka yi kiran sallah shedan yakan juya da gudu yana gudu yana tusa yana gudu yana tusa har ya tafi bangon duniya domin yana tsoron a kira sallah baya sanya ya wannan kiran sallah din wannan yake nuna mana cewa kiran sallah yana daga cikin abin da ke kore shedan a gida shi yasa mutane suke da kokarin yin wani abu a lokacin da aka haifi yaro dan da aka haifa din nan za ka ga iyaye sun saka kunnensa an masa kiran sallah za a masa kiran sallah a hagu da a masa a dama wanda da a yi kama a dama ko a yi kama a hagu ai kira sallah a dama ai kama a hagu duk ana irin wannan abun ba don kai bane sai domin ya zamto wannan kiran sallan da aka mutum a cikin sa yana kore shaidan daga jinsa tun a lokacin da yake jariri wani a cikin sirrin yin ikama a cikin kunnen yaro jariri lokacin da aka haife shi iyaye suna ɗaukan shi a karanta mai kiran sallah a sa na dama sannan kunnensa na go a masa ikama saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita idza nudiya salatu adbar shaitanu walahu duratun hatta la yasma at dan an kira sallah shaidan yakan juya da gudu yana gudu yana tusa yana gudu yana barkewa da tusa saboda tsoron baya sanya ya ji kiran sallah ashe yana daga cikin abin da idan dan uwanka ko yar uwarka wacce take da ciwon aljanu duk wanda aljanu ya kwantar da shi aljanu ya yarda shi ya zamto baya ji ko kuma yana cikin hali na makawan aljanu to babban abin da za a tofa masa dan ya wuce ya tafi shi ne, mutum ya kama kiran sallah a kunnensa na hagu ko kunnensa na dama wannan yana sa aljanu su fita da gudu su bar mutum mutum ya dawo cikin hayyacinsa saka kiran sallah yana da falala a cikin musulunci kuma yana da alkhairi shi yasa manzo Allah yake cewa idza nudiya lis-salati adbar shaytan wa lahu duratun hatta la yasma at-tajin ruwayan muawiya wanda al-imam muslim ya rawaita yana cewa naji daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa yaqulu almu'azzinuna atwalun nasi a anakan yawmal qiyama masu kiran sallah ranar tashin alkiyama da su fi kowa tsayi da su zo da dogon wuya saboda su ne suka taro mutane zuwa ga wannan alkhairi to za su zo da wannan dogayen wuyan su baki dayan su wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qal arratu daga abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji daga bakin annabi sallama annabi yana cewa la yasma'u mada sautil mu'azzini jinnun wala insun wala shay'un illa shahidahu lahu yawmal qiyamah manzo Allah ya babu wani mutum ko dabba ko aljani da zai saurari kiran sallah na ladani ranan kiyama sai in ya masa saida a wannan kiran sallan da yi dukkanin wanda ya saurari kiran ladani ya jana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ranan kiyama da zo shi kai da ka saurari kiran sallansa kai shaida ne akan cewa shi mumini ne kai shaida ne akan cewa shi mai la ilaha illallah ne she shaida a cikin doron ƙasa duk wanda ya saurari ka kana zikiri ko kana karanta alqur'ani to zai zamto ka. ya daga cikin wani hikima na ubangiji shine dukkanin wajen da dan adam ya je aikata sabo wannan wajen zai zamo maka shaida ranar tashin alkiyama zai zo ya ce wane ya aikata sabo iri kaza anan shi ya sa abin da ake so magabata suna son a duk lokacin da mutum ya aikata sabo a wani waje to ya je wajen ya aiwatar da alkhairi duba da abin da alkur'ani yake gaya mana cewa inna nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ubangiji ya cewa mu din nan muna rubuta duk abin da mutum ya aikata sannan kuma muna rubuta guraben da mutum ya yi aiki a wannan wajen wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai an tattaro shi an dunkula shi yana nan a cikin littafi wanda zai yi bayani ranar tashin alkiyama da mutum zai aikata saban Allah a waje to wannan saban za ta zamto tambari a wannan wajen ranar kiyama ka kafa wa kanka shaida ba sai dan adam ba kamar yadda Allah zai gaya mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun to a wannan ranan ba sai bakinka ko hannunka ba gun da ka yi saban ƙasan zai iya buɗan baki ce a nan wajen wani aikata kaza a nan wajen wani aikata kaza wannan yasa manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa kafaran mazauni a duk lokacin da mutum ya zauna a waje ya aikata saɓo, yana neman Allah ya fi masa ya karanta wannan addu'a subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk wa natubu ilaik ya ubangiji nastaghfiruka wa natubu ilaik muna tuba gare ka muna neman gafaranka subhanaka tsarkiya tabbata gare ka ya ubangiji ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu wani Allah sai kai muna neman gafaranka muna neman tuba gare ka wannan addu'a idan mutum yayi wannan wajen in Allah ya yarda fara zai rawaito ba zai rawaito mummunan aikin ka ba idan mutum ya aikata wani sabo to ba a san ya bar wajen bai aikata alkhairi ba shine maganan manzon Allah wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan ka aikata mummunan aiki to ka ɗauko alkhairi sai ka yi akan mummunan aikin za ta shafe wannan mummunan aikin yana da kyau mu fahimci hikimar yin wannan a wajen ubangiji ubangiji yana so ya fi mana cikin dukkanin munanan ayyukan mu amma kuma yana neman mu din mu zo mu kwankwasa kofar san neman yafiya sai Allah subhanahu wataala sai ya yafe mana Allah ya taimake mu to anan hadisin nan na Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, la yasma'u mada sautin mu'azzini jinnun wala insun wala shay'un illa shayda lahu yawm al-qiyamah babu wani abin da zai saurari kiran ladani dan adam yake ko aljani ko mutum ko dabba ko wani abu ranan kiyama sai ya zo ya masa shaida akan cewa lallai na taba jin wani yana kiran sallah ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya al-imamu suyuti ya a cikin littafin sa cewa idan mutum zakiru ya bar duniya ya rasu hatta katangan da kake wucewa ko duwatsun da kake wucewa kana zikiri suna ji to su ran kiyama da su zo su maka shaida su ce ya ubangiji wane zakir ne abin da muka sani akan sa alkhairi ne yana da kyau mutum duk guraben da ya zauna ya yi kokari ya karanta wani zikiri da zai zama an rubuta masa ita al'adan sa ran tashi alkiyama mafi saukin sa shine bismillah mafi girman sa shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan hadisai suna nan da yawa a wannan babi wannan marwayin abu sa'id al-khudri al-imam al-bukhari shi fitar da wannan hadisi anan malaman maza bana al-imam shafi'i sun yi sabani akan cewa shin da limanci da kiran sallah wanne ne yafi saboda hadisan da suka zo akan kiran sallah suna da yawa sosai kusan za a iya ce sun fi hadisan da suka zo akan limanci yace waqtalafa ashabuna fil adhani wal imama ayyuhuma afdalu ala arba'ati awjuhin al asahu أن الأذان أفضل والثاني الإمامة والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان أفضل malaman mazhaban Imam Shafi'i sun yi magana akan limanci ne fi falala ko kiran sallah ne fi falala abu na farko da suka tafi shine cewa ladanci shi yafi sallah shi yafi limanci falala ladani ladan da ake rubuta masa a wajen ubangiji ya fi ladan da ake rubuta wa limami duba da hadisan da suka zo cewa manzan Allah ya ce ranar tashin kiyama ladane da su fi kowa tsayin wuya sannan shi ladani manzan Allah ya ce la yasma'u mada sautil mu'azzin shay'un jinnun wala insun wala shay'un illa da lahu yawmal kiyama na biyu ladani shine mai tada liman ladani shine wanda ke tsayawa a hidimar masallaci ladani ne wanda yake aikin da a cikin ta irin wannan zamanin ana ganin kaman kaskanci ne domin ba ta daga cikin wasu abubuwa wanda ake kallon su musamman a irin kasashen mu na Hausa to wannan ayyuka na ladani malamai na mazhaba sun tafi akan cewa lallai ladanci yafi magana na biyu kuma wanda shine marjuhi sun tafi akan cewa limanci yafi ladanci domin limami shi ke jin sallah magana na uku sun tafi akan cewa da limanci da ladanci duka ɗaya ne kawai gwargwadon yadda kai ka tsaya da ikhlasi da aikin ka ciki wannan ne zai jawo ka magana na hudu suka ce a'a ladanin da ya san ladanci ya tsaya akan ladancin ya kuma iya kiran sallan ya ba wa kiran sallah haƙƙoƙinsa ya iya kiran mudut domin akwai wajajen da ake kuskure wajen kiran sallah mai iziya ya kawo wajaje wajen kusan bakwai ko biyar wanda ana kuskure wajen kiran sallah misali idan mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to mutum har dai akwai wajajen daga mutum musamman daga anna muhammadan rasulallah da haka ake karantawa ashhadu anna muhammadan rasulallah ko rasulillah wannan duka kuskure ne a lokacin da mutum yake kiran sallah ana son mai kiran sallah zai ja Allahu akbar Allahu akbar ashhadu Allah ilaha illallah أشهد أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ذاك جاء شيما وسباس mutum yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari idan za a yi kiran sallah ladani ya zauna ya koyi kiran sallah kiran sallah abu ne wanda yake mai muhimmanci ya kai ga cewa idan mutum zai yi kiran sallah ana son ya cire hakkin ubangiji a ciki yadda zai iya faɗin sunan ya cire dukkanin kalmomi na arabiyansu su ta yadda ya kamata domin yana gyarawa da ƙoƙarinsa. ba yana nufin kiran sallah sai an ji muryar ka yayi kamar muryar mata ko muryar larabawa ba a'a muryar hausawa amma kai kiran sallan ta yadda zaka fitar da dukkanin abin da ya kamata a fahimce shi wannan shine abin da yake akan kiran sallah saka kiran sallah idan har mutum ya iya shi ya kuma san haƙƙoƙinsa to suka ce ya fi lada wasu ka ce a'a idan limancin limami shi ma ya gane haƙoƙin limanci ya san kabli ya san ba'adi ya san hukuncin sallah ta akhiri da tajmi'i ya san takdimi ya san abubuwan da ya kamata a sallah to kuma yana ba da haƙƙi cika zuwa akan lokaci da shauransu to wannan shi ma ya samu lada fiye da na ladani to ala ayi halin wallahu ta'ala alam i'lam anna alfadahu mashhuratun wa tarji'u indana sunnatun suka ce ka sani cewa lafuzan kiran sallah shahararru ne a tarji mutum ya kira sallah mutum ya kira sallah idan mutum ya kira sallah din sai ya yi tarji'i shine ya maimaita wasu kamar yadda mun saba ganin a yadda da ake kiran sallah mafiya yawancin masallatan mu saɓani yadda yanzu da yawa haka ake yi ba a tarji'i misali Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an ilaha illallah ashhadu an la Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ai shiru da akan yi sai kaga mutum ya tarji to amma yanzu sai kaga mutum kiran sallan ba a yin tarji ko idan mutum ya tashi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu hayya ala hayya duka shi kiran mutum ya gama kiran sallah to tarji'i din nan wanda aka ji ladani ya fara kiran sallah ya yi shiru ya maimaita wasu to wannan maimaici din sunna ce mashhura shahararriya wasu kuma suka ce tarji'i anan shine maimaicin in ka ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar ashhadu la ilaha ashhadu la ilaha illallah ashhadu muhammadur rasulullah ashhadu muhammadur rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah wannan shi tarji a wajen wasu malamai ala ayi halin wannan tarji duka yana da muhimmanci wa huwa annahu idza qala bi ali sautihi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala sirran bi haythu yusmi'u nafsahu wa man bi qurbihi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna rasulullah ashhadu anna rasulullah to kun sai da ko bana a wajen al-imam shafi'i ko al-imam nawawi tarji'i din shi ya fi tafiya akan wanda malaman mu suke kai shine tarji'i idan mutum ya tashi ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la Allahu akbar in mutum ya kiran kabbara to sai shiru sai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to ko sai ku ala sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to kaga anan an samu tarji'i bi alis sauti wa bi khufiya idan mutum yayi ya daga murya sannan kuma sai yayi murya kuma kasa kasa sai bayan yayi ya daga murya sai ya nuzulin muryar yayi shi a ƙasa yayi bi haisu yusmi'u nafsahu huwa min bi Za ka jiyar da kanka duk wanda ke kusa da kai kuma zai ji wannan mu abin da muka fara sanewa kenan akan kiran sallah to wannan ma sunna ne kamar yadda yake a fahimta na malamai magabata ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah summa ya'udu ila al-jahri wa ila sauti to bayan nan mutum sai sake daga murya fa yaqulu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to mutum sai shaida ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan idan mutum yayi ya samu cikan abin da ake so wa tathwibu aidan indana masnun a kiran sallah mutum sai taswibi taswibi shine a lokacin da mutum zai zo yana kiran sallah sai yana nuna wa mutane ku tashi ku zo ku akwai lada a cikin sallah shine as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm shi ma wannan abin sunna ne yana da cikin sunnoni na manzo Allah sallallahu wanda kiran sallah yana da cikin abubuwa wanda suke masu muhimmanci a cikin sallah a cikin musulunci da hanyar da ya zo da irin alkhairan da ke cikin sa wanda eh, akwai tarihi na musamman akan kiran sallah farko farkon addinin musulunci idan za a kira sallah akan tashi ne akan rasa da me za a kira sai dai a fara kiran mutane ɗaya bayan ɗaya wani ku zo wani ku zo wani ku zo to hatta kai ga cewa wata rana aka yi zama wasu suka ba da shawari ya rasulullahi me zai hana mu nemo abin kiɗa idan lokaci yayi a buga kowa in ya ji wannan karan ya ji karan kiran sallah ne zai taso ya zo wasu suka ce a mu shawarin mu ba wannan bane mu ma muna son a nemi wani abu wanda ya zama waka ne duk wanda ya ji sanya ne za a iya su kowa dai da irin fikirarsa da shawararsa ma'aiki sallama sai ce to babu komai to sai zamto a lokacin idan da kira sai dai manzo Allah ce as-salatu jami'a as-salatu jami'a sallah ta taru as-salatu jami'a sallah ta taru to a wannan lokacin bayan an tashi ashe hikima ne na ubangiji madaukakin sarki wasu daga cikin sahabbai da suka koma gida sun kwanta bacci sai aka zo aka lakana musu kiran sallah kamar irin su sayyidina ina tunanin bilal na cikin su wanda a bacci aka yi laƙana musu kiran sallah ma'aiki sallama da safe aka zo wani ya zo ya laƙana ma'aiki na yi mafarki ga shi jiya an ce ga shi in lokacin sallah ya Allahu akbar Allahu akbar a ila ila to ya faɗa Bilal ya zo manzo Allah sai ke ce masa kaji sai shi bace ni ma ya rasulullah na yi mafarki kaji sai mai da mafarki iri ɗaya da wancan to akwai ruwayan da suke nuna cewa a kiran sallah ya samu ne a mafarki tukunna manzo Allah yayi tambari akan sa ala ayi halin dai wato kiran sallah abu ne wanda yake ubangiji yana son sa kuma yana son masu yin sa Allah subhanahu wataala ya ba mu iko dacewa a masallaci duk lokacin da kiran sallah ya zama ana yi tare da mu to at-tathwib shine mutum yazo ya ce hayya alal falahi sai ya ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm to wannan fadin kalmar akwai lada a cikinsa kuma sunna ne daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an yaqula fi adhani subhi khassatan farage بعد falahi as-salatu khairu min an-nawmi as-salatu khairu min an-nawm mutum a lokacin da yake kiran sallah amma iya na asubahi idan ya gama hayya alal falah hayya alal falah to sai ya ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu min an nawm sai ya fada so biyu a lokacin sallan asubahi wannan kalma na as-salatu khairun minan nawmi da yawa ana so mutum ya fade shi ne bayan sallan alfijir wanda yana ishara ga al'umma cewa lokaci ne da da a tsaye da suhur da makamantansu duk da ana iya yi yanzu ana yi wasu sun ce ana iya yi tsakiyar dare da makamantansu amma ala ayi hali lokacin da aka fi son yin shi shine lokacin da sal alfijir yake to afwan ba eh, lokacin alfijir yake to Allah ya taimake mu وقد جاءت الاحاديث wa taswib huwa mashhura hadisai sun zo da yawa wanda sun zo da suka koyar da cewa lallai idan ladani zai kiran sallah idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ya shiru ya ce ashhadu la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah tukun sai kwalla murya ashhadu an la ilaha illallah hadisai sun zo ingantattu wanda suka tabbatar da yin wannan aikin sannan kuma hadisai sun tabbatar da cewa a lokacin sallan asubahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ana karanta as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm kamar yanzu misali idan muka ɗauki ruwaya na Abu Dawud wanda shi ma hadisi ne ingantacce Abu Dawud a ya rawaita hadisi da sa daga Abi Mahzura sun rawaita hadisi yake cewa ya Rasulullahi annabi karantar da ni kiran sallah na sunna ya Rasulullahi ka karantar da ni kiran sallah na sunna annabi take sai ce masa taqul ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tarfa'u biha sautak na farko da aka Allahu akbar Allahu akbar ka faɗa su uku sai kai shiru haka ake kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai kai shiru ka faɗa su uku kai shiru to idan kai shiru in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna takhfidu biha sautak zaka yi murya ƙasa ƙasa shi kuma bayan ka wancan ka ce Allahu akbar so uku kai shiru sai ka shahada Allah ilaha illallah Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah anna muhammadar rasulullah shi ma sai ka yi sa so biyu shi kuma kana yin murya ƙasa to daga nan kuma manzon Allah sallama sai ke ce masa summa tarfa sautak sai ka sake ɗaga muryarka sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salati hayya salati hayya ala falahi hayya idan ka karanta wannan kana daga murya manzo Allah ce fa in kanat salatu subhi qulta idan sallan kiran sallan asbahi ne kake mata sai ka ce as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm inji manzo Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to wannan shine kiran sallah daga nassi bakin annabi Muhammadu manzo Allah ya karantar da kiran sallah irin wannan wannan ruwaya ne wanda Imam Imam Abu Dawud ya rawaita daga Abi Mahfura ruwayan nan kuma annabi ne aka tambaye shi ko yarda ni kiran sallah na sunna annabi ya faɗa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su uku sannan sai ladani ya shiru idan ladani ya shiru ma'ana sai a ƙasa ƙasa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai sake kwalle muryarsa ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to wannan a takaice zuwa ga ladananmu? mu yana da kyau duk mu kiran sallan da mutum zai yi ya zamto yayi amfani da ruwaya daga manzan Allah kar mutum ya zamto yana yi kama sabitun nasa domin cikan ladan da ke ciki kamar yin tun a farko na gaya muku cewa a sabanin malamai game da fifikon limanci ko ladanci abinda malamai suka fi tafiya cewa limanci din nan bai kai ladanci lada ba duba da ruwayoyin hadisai da suka yi marka marka da suke nuna falalan falalan ladanci akan limanci to amma abin da yasa jawa aka fi faɗa akan limanci za a iya faɗa akan limanci so hamsin amma ba za ka ga an yi faɗa akan ladanci so ɗaya ba domin ladani da yawa wasu ma sun ɗauke shi rashin wayewa ne wasu ma sun ɗauke shi aiki ne ɓeran masallaci ya fi ka daraja wanda kuma shi ladanin nan yana da daraja ran kiyama kai ɗin nan kana cikin shaidunsa ne shaidun dole kuma kana cikin shaidunsa na dole ginin masallacin na cikin shaidarsa unguwanku baki ɗaya da ƙasanta da gine-ginenta suna cikin shaidun cewa ladanin nan mumini ne ƙi ne da yawa ladani yana mutuwa mai kyau harshensa ya fi yawan zikirin Allah fiye da liman limami da yawa a maganganunsa yana samun tuntuɓe shi kuma ladani tsakan dare ya kira Allah da rana ya kira Allah da yammaci ya kira Allah da daddare ma ya kira Allah shi yasa wannan alkhairi ne zinare Allah yake sa makogaron su ran kiyama za a musu makogaro na zinare sai da yawan zikirin Allah sannan kuma za a musu tsayin wuya su zama sun fi kowa tsayi sun fi kowa mutunci sai da su suka taro mutane zuwa ga alkhairi sannan manzo Allah yace hatta dabbobi da suka saurari kiran sallar ladani za su su masa amsa za su girmama shi me ya badarwa Bilal girma a cikin garin Madina Bilal ya zamto ladanin annabi Muhammadin yana iya hawa saman ɗakin Kaba ya ƙwalla kiran sallah wa ma'aiki amma sai da ta kai ga cewa Bilal ya zamto wato kamar trejara ne na ma'aiki wajen ya ajewa annabi sallama dukiya sai ta kai ga Bilal har bayan barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duniya Bilal ya bar garin Madina domin akwai Bilal ah, al-Muzani akwai Bilal ibn Abi Rabahin to bilal akwai ibn al-harith to bilal da muke magana bilal ladanin ma'aiki rasul manzo Allah sallama abin da ya faru da bilal shine bilal sai bar garin madina ya bar garin madina yace ba zai iya zama a garin madina ba duba da in an kira sallah bayi garin manzan Allah ya fito shi kuma wannan halin ba zai iya jura ba bilal sai ya gudu ya bar garin madina an ce bai dawo garin madina ba har sai kusan wasu shekaru da dama bilal yana zaune sai ya yi mafarki da shugaba annabi sallam yake cewa bilal ya bilal ma hadhihi aljaffatu ya bilal bilal wani irin nisanta ne wannan wani irin nisanta ne ya daka bar mu bayi zuwa ya zarci ma'aiki sa haka bilal ya taso tun daga yanda yake saboda wannan kalma da ya gani manzon Allah ya gaya masa mafarki bilal yana zuwa wajen manzon Allah sallama kawai sai ya samu ya yi ziyara a masallacin shugaba tun daga waje kowa ya dinga ga bilal ya zo bilal ya zo kowa ya dinga zuwa bilal ka mana kiran sallah domin mutuna da zamanin annabi muhammad bilal yake kowa ya zo bilal yake sayyidina al da sayyidina hussein alaihima afdalus salatu atammat taslim jikokin annabi muhammad wanda suke da daraja lamba ɗaya a zuciyar dukkanin mumini suka zo suka cakwami gan bilal suka ce kai mana kiran sallah don mutuna da kakanmu bilal ya fashe da kuka ya ce wallahi ba abin da za ku nema ban yi ba domin kulla as'alukum alaihi ajaran illal mawadda fil qurba bilal ta take fara ɗauka kiran sallah yana fara kiran sallan nan duk garin madina ta rikici an ce tun barin manzon Allah duniya ba a sake yin kuka a garin madina kamar ranar da bilal ya zo ya kwalla kiran sallah mutane suka dinga fitowa wannan ya fito ce a ah, hal raja rasulullah annabi ya dawo ne annabi ya dawo ne idan mutum ya ga ba annabi wani bilal ne ke fashe da kuka wannan haka shine ah, kissan bilal to wannan duk wani alkhairin ya samu ne saboda kiran sallah da yake yi wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sai kalle kiran sallah ba karamin al'amari bane Allah kuma ya taimake mu duk da akwai ruwan da take cewa bilal idan yana kiran sallah yana cewa ashadu Allah ilaha illallah baya iya cewa ashadu Allah ilaha illallah sai ce ashadu Allah ilaha illallah malamai suka ce wasu suka samu sayyidina rasulullah sallam suka ce ya lallahi. bilal yana ce ashadu Allah ilaha illallah manzo Allah ce shinu sinu bilalin indallahi shinun idan bilal yana cewa ashadu to a wajen Allah ashadu ake rubutawa wannan yake nuna cewa ba kowane kuskure ne zaka ga tsohon limami yana kai ko tsohon ladani yana kai sai kai kuma ka zo kana neman ka mai juyin mulki domin kai ka fi shi iya murya ka fi shi kwarewa ba a'a idan mutum yana da wani kuskure ya zamto kuskuren na harshe ne to za a yi kokari a yi ta taimaka masa har lokacin da zai iya gyarawa in kuma ya zamto kuskuren ya ɓata ma'ana ne wanda za ta kai ga kafirci to wannan sai a hana shi ya zuwa lokacin da Allah ya taimake shi idan kuma ta ɓata ma'ana ba to a hankali za a yi ta rairaita shi har lokacin da zai iya wannan shine hanya wanda yake mafi sauki Allah taimake mu to anan hadisi ya inganta kamar yadda muka ji annabi ya karantar da kiran sallah da kansa wa alam annahu law taraka tarji'a wa taswiba sahha adhanuhu wa kana tarikan lil afdal ku sani cewa da mutum zai bar yin eh, tarji'i a kiran sallah mutum ya tashi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah bi murya kasa din ba ba laifi sallansa yayi kiran sallansa yayi ko da mutum Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu bai yayi na shurudin ba kiran sallan sa ta a wajen malamai sai dai wancan dai shi annabi fi karantarwa kai tsaye to amma da mutum zai yi bai yin ba ma yayi ko da sallan asbahi ne lada ne sai manta bai ce as-salatu khairun minan nawm ba shi ma sa ta yi kiran sallansa yayi ba za a ce kiran sallah ya ɓaci ba yau ba a yi as-salatu khairun minan nawm ba bari in sake a'a kiran sallan mutum yayi Allah taimake mu wa kana tarikan lil abdal sai dai ya bar abin da ya kamata a ce yayi mafificin kiran sallah shine irin wanda muka yi muku din nan mutum in zai yi yayi irin wannan shine mafificin kiran sallah wala yasihu adhanu man la yumayyiz wala al bara'at wala al kafir wa yasihu adhanu as-sabiy al mumayyiz kiran sallah duk wanda ya zama yaro ne ya zo kama kiran sallah yaron da bai balaga ba ya kira sallah sallansa ba ta yi ba sallan ai kiran sallan bata yi ba afwan ba sallah ba kiran sallan bata yi ba so samu a nemi wanda yake baligi ya kira sallah haka mace ba za ta kira sallah ba domin haramun ne sautin ta ya tashi kafiri ba zai kira sallah ba domin shi bai ma yi imani da Allah madaukakin sarki ba wa su hadhanu sabiyil mumayyiz amma da a ce yaron karami ne amma mumayyizi ne kamar yadda aka samu yara irin yan uwan mu daga yaro karami shekara tara mahaddacin alkur'ani ne shekara tara ya zamo yana da wayo ya san yayi kaza ya san yi kaza wannan in ya kira sallah sallan ta yi kiran sallan ta yi ba sai an sake ba domin ya zama mumayyizi ne yana iya ganewa yana iya bambancewa to wannan sallan kiran sallarsa ta yi za a duba hankalin yaro da girmansa da mutuncinsa idan ya kai da mutunci da tun tunna kankani to wannan kiran sallan ya yi saboda ya zama mumayyizi yana da kokari a cikin abin da yake wa iza azzana al-kafiru wa ata bi shahadatayn kana zalika islaman ala al-mazhabi as-sahih al-mukhtar da kafiri kawai za ku ji ya tashi Allahu akbar ya kiran sallah ya kwala kiran sallah to da yana gama kiran sallan nan Allah kiyaye sai ya mutu to wannan kafirin ya zama musulmi mu a wajen mu musulmi ne daga lokacin musulmi ne kafiri fa ya kiran sallah kawai sunan shi musulmi hasbunallahu wa ni'mal wakil kafiri ya tashi ya kira sallah da rana ko da daddare da mun san kafiri ne sai muka je ya kiran sallah to daga lokacin baka da nassin da zaka ce masa kafiri sai in shine yazo yace ni ban yi da niyan musulunci ba ka yana gama kiran sallan nan ko na cikin yi ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai kawai sai wani abu ya faru sai aka harbe shi ya mutu ko wani abu ya faru afwan sai wani abu ya faru aka harbe shi ya mutu ko wani abu ya faru ya faɗo daga sama to wannan kafirin wajibin musulmai ne su ɗauke shi su je su yi masa sallah wannan kafirin wajibin musulmai ne su kula da shi a matsayin ga ɗan uwansu musulmi ya rasu kiran sallah kawai yi. yau halin da muke ciki musulmi ne mahaddacin alkur'ani musulmi ne yana la ilaha illallah musulmi ne yana girmama manzan Allah iya gwargwadon fahimtarsa musulmin nan yana zaune yana salloli biyar gari ne na musulmai ba kafiri amma sun bar duniya ta hanyar zalunci da shahada hanyar harba musu bom amma ɗan uwansu musulmi zai iya buɗan baki ya ce sun yi mutuwar banza sun yi mutuwar banza wani ma wai ɗan uwa ne musulmi ya kalli wanda ke luwaɗi ya ce da wanda ya mutu yana faɗin manzan Allah a bakinsa ɗaya yake da wanda ya mutu yana luwaɗi wannan kalma ya yi muni duk da a irin wannan lokaci abu ne wanda ya kamata mu jinjina wa malamai da yawa malaman nan musamman na kowane ɓangarori duka sun nuna cewa wato musulunci ya haɗa mu wanda babban abin da muke bukata shine haɗin kai haɗin kan nan kuma musamman a lokacin da za mu tunkari abokin gaban musulunci na waje haɗin kan nan mun san dole ne ko ka yadda ko baka yadda ba shi haɗin kai yana da wani hikima ubangiji bai yadda da ɗan adam ya ce na isa da kaina ba duk ɗan adam wanda ya ce ni na ishi kaina a duk bukatuna na rayuwa to sai Allah ya karyata shi ta hanyar da Allah Ubangiji zai karyata shi shine ta hanyar da zai bijiro mai da abubuwan da dole ya gurfana ya nemi taimakon wani domin Allah shi kaɗai ne wanda yake baya neman taimakon kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila ilallah ubangiji ne kaɗai wanda yake baya bukata wajen kowa wallahu wal gani hamid ubangiji shi ne mawadaci wanda kuma godadde ne akan mukaminsa amma ɗan adam tun da kan haihuwarka baka iya bullowa ba sai da aka samu wani ya fidda maniyyarka sannan kuma wata ta ɗauki wannan maniyyar ta samar da shi aka zaunar da shi ciki aka dinga rainonsa har zuwa lokacin da aka haife ka baka iya rayuwa ka yi wa kanka komai ba sai da aka samu ruwa aka baka aka baka abinci aka baka nono baka iya komai wa kanka ba lokacin idan kiyashi za su zo su lullube ka su kashe ka baka da abin da ka iya yi ya an taimaka maka da ruwa a taimaka maka da sutura a taimaka maka da abin da za a taimaka maka har zuwa lokacin da za ka koyi magana ma sai an koya maka sai an taimaka maka ga yadda za ka iya koyon magana ka ji kalmomin da ya kamata ka ji sai an yi ƙoƙari wajen taimakon hankalinka in baka lafiya za ka nemi wanda zai baka lafiya ko magani ne ko yani. in ka shiga hali ka san kai kuka ashe kuɗin adam kai ba komai bane wannan yasa dole mutum kullum yana tunanin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan yanayi babban abin da zai kawo musulmi haɗin kai shine alaikum anfusakum kowa ya yi kokarin gyara kansa da gyara zuciyarsa a lokacin da kake tunanin kaza shine mafi daidai to kai kai kokari kai abin da kake shine mafi daidai din kar ka ce za ka lazimta wane sai ya bi fahimtarka domin lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla kafar shi ubangiji ya gaya wa ma'aikisa sallama kai fa ba dole ba a turo ka zama dole ne ka sa sun imani ba annabi ma fa kenan lasta alaihim bi musaitir kai ba ka zama dole za ka tilasta musu ba za ka lazimta musu ba to ya zamto wannan shine fahimtar ka amma ka ji mutum na la ilaha illallah yana furcin shahada amma duk da haka kana ganin cewa wannan shahadar sa bata isa ba yana salloli biyar ya yarda da Allah ya yarda da manzan Allah sai dai kawai fahimtar ka ne shi bai gamsu da shi ba Saɓanin fahimtar ka ce akan wannan zaka iya kallon abin da zaka yi wa kafiri ka tausaya kafiri ba ma kirista ba amma ba za ka tausaya musulmi dan wanka ba anya zuciyan akwai rahma anya zuciyar akwai insaniya anya zuciyar da ta iya tausaya ma mafi kai zuciyar musulmi da dutsi dutsiyan musulmi na tausaya mata balle kuma dan adam mutuna rayuwar sa sallah annabi ya kai ga cewa abubuwan da ba sa motsi kada ra'ayina ma laysa yulhamu kad ulhima ma laysa yulhamul uqala'u mun ga irin jamadatu sandararrun abubuwa manzo Allah na kai musu dauki ba masu rai ba mutum yake san abin da ya faru da ma'aiki sallama a lokacin ma'aiki na khutba cikin masallaci ya cikin khutba sai wani sati kafin ya zago zai khutba sai wata mata ta hada mimbari ko aka ce ɗanta ne ya zama kafinta ya hada mimbari ta ɗauko mimbarin ta kawo manzon Allah sallallahu ma'aiki ya gode da mimbarin da aka kawo sati da ya zo yana yi akan kututturen dibino yana jingina da shi ma'aiki sai aka saka mimbari aka ɗaga kututturen da biyu aka yi shi ƙarshen masallaci manzo Allah ya hawa kan mimbari yana khutba sai aka ji masallaci yartajib masallaci yana girgiza gaga ko sai aka ji kuka kaman kukan hanini isharin kaman kukan jaririn raƙumi tana ta boda kuka masallaci sai fari yake yana girgiza mutan masallaci sai suka gane kukan nan yana daga kututturen dabino ne yake kuka sahabbai suka dinga kuka ko tattaran da yana kuka saboda ya samu rauni na rashin kusanci da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallama bai ci gaba da hudba ko yi umarni a yi shiru minbari ya shiru ba ma'aiki sai ya sauka manzo Allah ya je samu kututturan dabino annabi ya dafa shi annabi yana dafa shi kowa a masallaci ji kututturan dabino yayi shiru tsit manzo Allah sai ke cewa kututturan dabino me yasa kake kuka ya ce ya rasulullahi nisanta da kai a masallaci ɗaya fa masallacin nan kuma manne ke da gidan manzan Allah amma shi dai kawai in annabi bai dafa shi ba bai samu nutsuwa ba wannan wani nasi ne zai karantar da ku tuturan da na wannan aikin ashe soyayya kai ne kake da gwargwadon abin da zaka iya kai cikin soyayya wani nasi zai karantar da ku tuturan da bino Allah ya ce ma ku tuturan da bino to baka yadda ba na ɗauke ka na dasa ka a gidan aljanna ko kuma na mai da kai a duniya ka ci gaba da rayuwa ya ce na da in koma gidan aljanna masoyan annabi suna ci kuma a can annabi yake yanzu kututturen dabino ya samu rayuwa Manzala ya tausaya da dabino annabi ya tausaya wa dutse annabi ya tausaya wa jaririn dabba annabi ya tausaya wa bamaguji ya tausaya ba majusi ya tausaya ba bayahudi ya kai ga cewa ma'aiki na zaune aka zo aka wuce da gawa gaban ma'aiki aka ma'aiki aka ce hawaye yana fita idansa manzo Allah ya mike tsaya sahabbai kuma suka tattashi sai wasu suke cewa ya rasulullahi ha yahudiyya wannan ai gawan ba yahude ne an san inda yahuda suke kin ma'aiki amma dan bakin manzon Allah manzo Allah ke cewa a'a nafsun aflatat minni ila nari manzo Allah ce ba haka bane dole ina kukan tausayi ran da za ta tafi ta je ta shiga wutan jahannama saboda ta ki ta bi ni shi da aka wajabta bin sa ba in an mutu cewa ke Allah ya tsine ba ba an mutu cewa ke yan wuta bane la'anannu kaza kaza ne a'a nafsun aflatat minni ila nari rai ne ta tsere ta gagara ta tsaya ta yi hakuri ta bi ni shi ta tafi wutan jahannama shine ke tausayawa wannan ran yau ko da a ce masu maulidi kana sabanin fahimta da su me zai hana ka yi kokari ka irin abin da Dr. Ahmad Gumi wanda jawabansa ya saura duk wanda ya saurari maganansa ya yi magana ya kabin da ya shafi zallan humanity magana kan humanity kawai ɗan adam ne haƙƙin ɗan adam yau a kaddar cewa a musulunci musulunci ya yarda kawai wani ba a sani ba musulmi ko arne ko kirista la'alla ma aswa'u sannan ya zo ya ɗauki bam kawai ya jefo jarirai suna nan mata suna nan duka ya kashe su kuma musulunci ya ce ku yi murna ya kashe su a ce ku yi murna ganin hadisi a bukhari sharuɗan yaƙi da ma'aiki sa sallama annabi yana ba da sharuɗa sun kai bakwai sharuɗa bakwai na farko ban da kashe yaro ba a kashe jariri ba a kashe tsohuwa tsoho ba a kashe mace kawai ba a kashe mace in ka ga an kashe mace ko tsoho sun ɗauki bam ne ko makamira sai su kashe mutum sannan ba a kashe rahibi abidi duk mai bauta fada ko kirista pasto duk wanda yake cikin bauta ba a zo a kashe shi sannan haka wanda ya saran da daga hannu bai yake ku ba musulunci haramun ne ku kashe shi domin yana mika hannu zuwa ga sulhu haka baya ga wannan dukkanin wanda suka yi za su ba da jizya ba a kashe su wanda suka yi za su yi mudahana ma koya ya ne a ce wannan sun yi za su yi biyayya musulunci bai da kashe su ba sannan ba a kashe mutum kuma sai an isan masa da sako a wannan lokacin gashi ya ki karba wannan fa ba fa musulmi ake magana ba ana magana wanda ba mushriki kafiri ba kirista ake magana ba mushriki kafiri mai yakan musulunci duk garin da aka je ma'aiki sa sallama idan ya je yakan sauka da asuba ya ji garin an kira sallah in an kira sallah nan garin haramun ne a yaki garin sai dai a shiga a yi magana da su amma ba a shigowa gari a yaƙe su matukan akwai mai kiran sallah mutum ɗaya tak a gari haramun ne ba a yaƙan gari in akwai mai kiran sallah mutum ɗaya Allah ma bai halaka mutanen annabi ludu ba sai da ya tsame masu imaninsu bai halaka al'umman annabi to ta yaya ne za a yi ya zamto kawai akan wani ɗan kuskuren saɓani mu ƙara raba kan musulunci to muna ba da nasiha ba duk wanda yake jin zafi akan maulidin manzo Allah mun bara mu daina har tashin kiyama inda ran mu da numfashin mu za mu shiga da maulidi ko mu kadai ne ko a zuciya ne ina zaune sai aga ina murmushi ina maulidi in na tuna ma'aiki zan hadarto ina murna ne da samuwarsa saka idan har za a ce dole sai an bar maulidi to wannan wani hukunci ne wanda mutum yana neman baya son zaman lafiya Za ka iya kai aqidar ka kowace iri ce mun ga yadda ƙur'aniyun suka dinga nuna simfati, suka dinga nuna ba da tausayi ga irin wannan kisar da aka yi na ta'addanci kisar rashin tausayi don wanda ya yi ko da a ce ya yi akan kuskure wannan ta'addanci ne mun ga yadda salafiyawa salafawa wanda akwai tsafi zafin ƙeya amma sun kau da wannan ƙeyya sun kwantar da ransu sun yi kira zuwa ga abin da ya dace mun ga wa'inda yan izala ne gwallaga mun ga yan izala wanda suke kaduna mun ga yan izala wanda suke jos mun ga duka sun nuna sympathy mun ga wa'inda ba ma musulmi ba ne kista ne an samu fasto da har kusan kuka ke na hawaye yana ganin wannan abin da aka yi ba daidai ba ne kuma kamar yadda kuka sani irin wannan kisan ma kiristan aka yi kai ma kafiri aka yi ba za mu yi farin ciki ba wannan kisan kare dangin komai yan ta'addan aka yi ba za mu farin ciki ba a ce yan ta'adda a shiga da jariri da mata wanda ba su da hannu wasu ma ba a sani ba hala sato su aka yi suna nan kuma an zo an musu tirsasa kuma hukuma su zo su kashe su muna kira ga gwamnatin Najeriya za mu ci gaba da kira kuma za mu yi yau za mu sake yi gobe za mu yi jibi lallai irin wannan abun ai bincike ai bincike kiyayewan faruwan makamancin wannan kiyayewan faruwan kiyayewan faruwar makamancin wannan Allah saka mu wanda suka tsaya da alkhairi Allah ya haɗa al'ummar musulmi wanda kuma suka fahimci abin abai bai Allah ka ganar da su Allah ka fahimtar da su saka wa idza azana al-kafir wa ata bi shahadatayn kana dhalika islam ala al-muhabbi sayyid al-mukhtar da kafiri za a ji kawai ya tashi ya kwalla kiran sallah to wannan kafirin take ya zama musulmi babu wani shubha ya zama musulmi wannan shine magana fi inganci wa kala ba da ashabina yace maganan wasu kuma suka ce la yakunu islaman a'a bai musulunta ba sai ya bayyana cewa na musulunta wala kilafa annahu la yasuhu adhanuhu suka ce amma saɓani waje ɗaya ne ba karɓa sabanin ba shin kiran sallansa yayi ko bai ba kiran sallansa bai ba a musuluncinsa ne ta bayyana daga lokacin da ya kwala kiran sallah Allah karba addinin mu li'anna awwalahu كان قبل الحكم بإسلامه وفي الباب فروع كثيرة مكررة في كتب الفقه وليس هذا موضوع To wannan shi ne abin da muka tsaya akai Allah kuma ya taimake mu Allah sa mu dace Allah kuma ya haɗa kan al'ummar musulmi ya kama da zaman lafiya ya gafarta mana wanda suka so suka riga mu gidan gaskiya Allah ya fi musu kurakuran su Allah ya karɓi shahadar su kuma Allah ka sa cika da imani albarka annabi Muhammad albarka alqur'ani Allah ka haɗa kawunan malaman mu da shugabannin mu da sarakunan mu baki ɗaya Allah ka taimaki shugabannin mu su yi kokari wajen taimaka ma na zaman lafiya da haɗin kan al'umma baki ɗaya mu farka a cikin irin baccin da muke ciki na gyangyaɗi mu yi addu'o'i mu kuma shugabannin mu ta hanyar su samu daman yi mana adalci da aikin da ya kamata na alkhairi yau ranar juma'a mu yi ta salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqulu qawli hadha walhamdulillah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى حق قدر العظيم صلاة ترزقنا بهمة آلية عالية عزيمة قاهرة له النفس مستقيمة تبلغنا إلى أقصى كل أمر محمود